الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا ندري لا لا ربا ترى لو ترى الأول هجرة دبولين لأيه الأبعين لأيه wanda ya dace da daren shida ga watan nuwamba tashirin na biyu 2019 allah maɗaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na na usulul fiqh a littafin rawdatun nazir wa jumlatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin ah, ina za mu tashi na'am ya kace? kan fasili? kan fasili أول إيه؟ أما الأول إيه. والجواب من وجهين يا أم جميعا ما ذكروا كان لا أتشي بسم الله الرحمن Ai أي أبنا su mu'tazilawa ko ƙadariya sun ba da dalilai shida ko na abin nan na kore na kore abin da suka kore ko sun ba da dalilai shida na kore abin da suka kore na wato rashin yiwuwar a yi naske tun kafin a aiwatar da umarni ko in kudama da wanda suke tare da shi su sun tafi akan cewa halal ne a yi naskin umarni tun kafin mukallafai su aiwatar da wannan umarnin babban hujjar su kisar annabi ibrahim salam da umarnin da ya zo masa daga ubangiji na yankan ɗansa ismail an ba shi wannan umarni tun kafin ya yinka ismail din aka soke wannan umarni aka yi naskinsa aka kawo masa rago ya yanka maimakon ismail ko zilawa domin su tabbatar da manufarsu ta hana irin wannan naski sun ba da amsa kan wannan aya ko wannan kissa ta umurtan annabi ibrahim salam na yawin ɗansa da kuma fansar ɗan da allah maɗaukin sarki da rago mai girma kaga farko sun ce haza manam a wannan bacci ne mafarki ne mafarki kuma bai zama hujja ba ko da suka ce a annabi ibrahim ba ma umurce shi da yanka ba da yanka ɗan ba amma an umarce shi ne kawai da ya karfafa niyyarsa kan yankan ɗan wannan kuma ya faru saboda haka babu maganar an soke umarnin da aka masa na uku suka ce abin da ya faru shine ba ba ba soke umarni yanka aka yi ba a'a annabi ibrahim a umarci da yanka kuma ya zo ya yanka ila da iyaka da ya zo yankawa ya sa wuka yana yankawa amma wuyan dan ya zamanto ne allah ji yadda shi ya zamanto abin nan tagulla kaga tagulla ko ai wuka ba za ta yanka shi da wani suka ce ai dama a wannan aya abin da aka umarci annabi ibrahim da shi shine kwantar da dan kuma ya kwantar da dan saboda aka ba wa maganar naski ya kwantar da ɗan ya kuma ya ɗauki duk matakai da suke shimfiɗa ce ga yanka kuma ya riga yi na biyar sun ce a wurin ba da amsa kan wannan aya suka ce ai yayan kaɗan saboda haka ba maganar sauki umarni abin da ya faru yayan kaɗan amma yana gama yan kaɗan wurin ya haɗe gaba ɗaya zama kamar ba a taɓa yankawa ba an gane ku sa'annan na shida suka a kai. ba wai an umarce shi ba ne. za a umarce shi ne saboda haka umarnin ma bai tabbata ba balle tana a ce an soke umurnin an fahimta to shine ibn qudama da ya zo ba da amsa ya ce to zai ba da amsa ta hanyoyi biyu ko ta fiskoki biyu aduhuma ummu jami'a ma zakaru fuskar farko amsar da zai bayar fuskar farko amsa ce ɗaya amma za ta gane dukkan waɗannan itirabawa guda shida da suka yi duk ƙalubale ɗaya har shida da suka ambata amsa ɗaya nan za ta gane su wasani fuskar ta biyu kuma da zai ba da amsan ya ce an na nufri kulla wajen mimma zakaruhu bi jawabi fuskokin nan shida da mutazilawa suka ambata domin su ba da amsa kan tabbatar da masabarsu guda ma ya ce za mu bi kowace fuska mu ba da amsa kanta hanya ta biyu kenan hanya ta ɗaya amsa ɗaya ce ta game dukkan waɗannan jawabai nasu guda shida hanya ta biyu kuma kowane jawabi za a ɗauke shi sannan a ba da amsa kansa Hmm? yawon shi ne ya ce ammal awwal amma fuska ta farko falawata hashe'un min zalika lam ya hatajja ila fida fida'in walam yakun bala'an mubinan fi haqqihi hmm? wane ne fuska ta farko ba zai tuna mana sun ce kana manaman sun ce wannan kawai mafarki ne mafarki ba umarni ba ne to shi ne jawabi akan wannan fuskar falauta hashe'un unnin zalika da cikin maganan nan da wani abu daga cikin maganan nan da suka faɗa ya inganta a ce tun da bacci ne ba za a ma gina komai a kansa ba ba ma umarni ba ne shi ne ma falauta hashe'un unnin zalika kenan lam yahtajja ila fida ko lam yahtaj ila fida da kenan annabi ibrahim bai bukaci samun farsan ragon da za a fanshi ɗansa da shi ba da Allah bai cewa fa na hudu dufin mun fance shi ba tun a ashe dama duk gaba ɗaya wani abun ba shirme ne kawai na mafarki an fahimta yawwa kuma walam yakun bala'an mubinan domin ina za a lahu bala'an mubin haka Allah ya ce lalle wannan umarni da aka yi wa annabi Ibrahim cewa yanka ɗansa shi ɗaya kawai ɗan ɗaya ɗaya kawai da yake da shi tilo ya yanka shi kuma ya yadda ya yanka shi ya yanka shi hmm? kowa umarce shi da yanka ɗansa ɗaya kawai da yake da shi kai wannan bala'i ne ne jaraba ce bayyananna kenan inda wannan mafarki dama ba da matsayi ba bukatar ma Allah ya kira wannan ne da cewa jaraba ce hmm? wal jawabu tsani sannan jawabi na biyu kan wannan jawabinsu na farko kenan suka ce kana manaman ɗin wato jawabi kan kala manaman yana da bangare biyu ne bangaren farko shine jawabin da kuka ji yanzu akan wannan amsa dansa ta farko bangare na biyun shine wa amma qaulun kana manaman la asla lahu fadansu da suka ce mafarkin da annabi ibrahim ya yi kuma ya ba wa ɗansa labari wanda shi ya fassara wannan mafarki a matsayin umarni ne aka bashi cewa da mu'tazila suka yi cewa babu asali tare da irin wannan mafarki kulna amsarsa anan sai mu ce a'a manamatul anbiya'i alaihim assalam mafarke mafarken annabawa alaihim assalam wahayi wahayi ne kanu yarifuna Allah ta'ala biha da wannan wahayin sun kasance suna sanin Allah da irin wannan wahayi abinda su gani a mafarki gaskiya ne Allah ne ya musu magana an fahimta ba sauran mafarkan sauran jama'a ba sauran mafarkan mafarkan sauran jama'a akwai na gaskiya wanda yake iya zama gaskiya akwai kuma na shirme kawai da ake kira alamu menene na'am yawwa akwai irin wannan kawai dai wasa da hankali ne kawai da ɗan kewa mutum mai bacci akwai kuma wanda ke menene gaskiya ne hmm? amma annabawa su duk mafarki da suka gani haka ɗin ne wani umarni ne na Allah wani abu ne da zai kasance kuma aka ce musu ku yi a mafarki to in suka tashi suka farka dole su yi wadi yawo ولو كان مناما لا أكل له لم يجد له قصد قصد الذبح إلا أن مفركي دي مفركي ني وندا باي دي ونتوشي تودا تنفركو ما بازي حالت تغريش با يينو في ينكن أن ناسما هكذا abin nan wattallo liljabil ba halatta gare shi ya kifa ɗansa a kan goshinsa domin ya yanka shi ta ƙeya wabi amma tun da ya yi nufin yankansa sannan kuma ma ya kifa shi a kan goshinsa domin ya yanka shi ya nuna kenan wannan mafarki gaskiya ne ba wasa ba ne ويدل على فساده har yanzu yana nuni kan bacin wannan magana ta su a amsarsu ta farko da suka ce kawai ai mana ne bacci mafarki ne kawai ba wani hukunci za a gina shi ba yana nuni kan bacin wannan magana ta su ƙaulu waladihi alaihi salam faɗar shi ɗan annabi ibrahim wato isma'il alaihi salam faɗarsa da ya ce if almatumar ba haka yanzu cikin alkurani ba ƙala ya abata if almatumar ya babana aikata abin da aka umarce ka da shi kenan da mafarki ne baya da kima da isra'ila ba zai cewa babansa aikata abin da aka umarce ka umarce ka da shi ba hmm? walau lam yi umar kana zalika kaziba ne inda ba umurce shi ba wato a matsayin mafarki ne kawai na shiririta to isma'ila da ce masa aikata abin da aka umurce ka ya zama ƙarya kenan kuma annabawa ba za su share ƙarya ba an fahimta? ta wannan bayanai da kuka ji shine amsar hujjar gida ta farko da suka ce annahu kana manaman la asla lahu wadi sai kuma amsar ta biyu da suka ce annahu lam yumar bizabi wa inna ma kullifa al-azmu ala al-fili limtihani sirrihi fi sabrihi wadi to shine wasani fasidun min wajhayn shi ma wannan hujja ta su ta biyu hujja ce batacciya saboda fuskoki biyu da za mu ambata yanzu in shi ne shine ma'ana li wajhayn saboda fuskoki biyu za mu ambata ma na ɗaya daga cikin wayannan fuskoki biyu shine annahu sammahu zabhan Allah ya kira wannan abin da su da yanka hmm? ko kuna cewa lam yi umar da zabi Allah kuma ya kira menene ya kira abin menene zabhan ya kira shi yanka bi kauli da fadin sai yace inni ara fil manami anni azbahuka dana lalle ni ara na gani fil manami cikin bacci anni lalle ni azbahuka ina yanka ka ka wannan umarni ne da yanka shi yanka ya ambata ba wai an ce ya ga a mafarki ana umurtansa da ya yi karfafa a akan yanka ba a'a akan yi yanka din ne wadi yawwa wal azmu la yusamma zabhan karfafa niyya ba a kiransa yanka hanyar jirgi daban hanyar mota daban yanka sunansa yanka karfafa niyya sunansa karfafa niyya ko ba ko kowanne ne aka ambace shi yana da ma'anar abin da ake nufi da shi a ambaci yanka sannan wani zai ce ana nufin karfafa niyya ne wannan ya saba hankali ko kuma yana kokari ne rena wa masu hankali hankali su da wa daidai bane wannan fuskar farko kenan wal akhar fuska ta biyu da zamu nuna abin da suka faɗa ba daidai bane أن الأزمة لا يجب ما لم يعتقد وجوب المأذون عليه أما أنت sun mutum zula suna cewa an umarci annabi ibrahim ne da karfafa niyya kan me a tambaye dole su ce kan yanka to ashe ba za a karfafa kan aikata wani abubuwa. sai ka kudurta a zuciyarka yin abin wajibi ne an fahimta yawwa mutazila kun ce an umarci na ibrahim ne da karfaniya ko karfaniya kan ne dole sai kan yanka ah, to ya za ka yi kan abu ba tare da ka da cewa yin sa wajibi ne kun kare kanku da kanku kenan hmm? kuna fahimtar jawabin ibnu qudama an wal'afar fuska ta biyu wato na jawabin da za mu yi kan kalubala na biyu da mutazilawa suka ambata ko kadariya suka ambata annal azma lalle shi karfafa niyya la ya baya ba malam ya taqi matukar shi wannan mai karfafa niyyar bai kudurta wujubal ma'azumi alaihi ba wato wajibcin Abin da aka karfafa niyya domin yansa sa ba walau lam yakun al ma'zum alaihi wajiban da wannan da aka karfafa niyya akan yinsa da bai zaman to wajibi ba kana ibrahim alaihi salam kenan annabi ibrahim alaihi salam shi zai kasance a haqqi ma'rifatihi min al qadariyya shi zai fi sanin rashin wajibcin sa akan mu'tazilawa an gane amma shi annabi ibrahim da abin isa ba shi ya fahimci cewa yankan da ake da aka da mutum za su ke cewa an umarci da ne a kansa shi ya fahimci cewa wajibi wajibi ne shi sa da ya ɗauki matakai ya ɗauki wuka ya kwantar da ya ci faɗansa ya ɗauki wuka zai yanka shi kafin Allah ya kawo ya fanshi ɗan wajib wannan abinda kuka ji shine jawabi kan kalubale na biyu da mu'tazilawa suka ambata hmm? wasalisu kalubale na uku da mu'tazilawa suka ambata menene shi suka ce annahu menene lam sa ba soke ba yi naskin umarnin ba a annabi ibrahim ya yi yankan amma abin da ya faru lakin kallaba Allah unqahu nuhasan Allah ya juya wuyan Ismail din ne ya zamanto ne ya zamanto ta gulla hmm? to yanzu ga amsar salisu لا يصح إلا amsar na ukun nan za mu ce musu kun mutazila ai kuna neman ku warware aƙidar ku kenan da wannan maganar domin dama kuna haramtawa Allah kallafa wa mukallafi abinda ba zai yiwu ba idan kun ce abinda ya faru shine Allah ya mai da wuyan abin nan annabi Ismail ya koma tagullatar da ba zai yanku ba kenan dama umarci annabi Ibrahim da abinda ba zai yiwu ba ka ku kuma rusa aƙidar ku an gani yawon shine mana la inda indahum abinda suka faɗa nan ba inganta a aqidar su kansu li'annahu idza alima dalili ko ne idan har shi Allah ya sani annahu yuqallibu unuqahu hadidan cewa zai juya wuyan dan annabi Ibrahim ya koma bakin karfe kenan ya kunu shi Allah zai zamanto amiran mai ba da umarni bi ma ya alamu imtina'ahu da abin da ya san cewa ba zai yiwu ba wannan ko ba daidai bane a kidar mu'tazilawa saboda ka ku da wannan hujja ta ku kun warware a kidar ku daga tushenta in ba ku sani ba mun sanar da ku yanzu wadi za mu tsaya nan ko za mu ci gaba ba damuwa bari mu tsaya ne ku yi su sannan ku yi tambayoyi ko mene da ne a adamu duk ɗaya ne kuma dukansu sun gina wannan usulul fiqh da mai waraqat juwaini da shi ibn qudama wannan duka sun wallafa usulul fiqh su ne a bisa akan abin da ake kira abin nan eh, eh, abin nan eh, dariqatul mutakallimin ba wani bambanci illa dai uslubi da kuma wata kila wani babi ake magana ai waraqat dan karamin littafi ne dama an yi shi ne domin ƙananan ɗalibai karatun farko na usulul wannan kuma cikakken littafi ne na yadda ake bada tattaunawa da mai da martani da dukkan usulubi na mandaki da sauransu na eh. eh ya ummu jami'a ما ذكروه يعم فيل وفاعل جميع مفعول به والمفعول به منصوب فولا كتير شيء أحدهما يعم جميع ما ذكروه جميع ما ذكروه إن شيني هجو تكوكي قداشيدا لسك باير أي to in aka ba da amsa ɗaya dunkulalliyar amsa za a bayar ya zamanto duk kamar an ba da amsar su ne eh eh kwarai da gaske domin ya ce wannan dunkulallen jawabin kenan da zai cinye sun kamar yadda ka ambata yanzu ya ce amma al'awwal amma na farkon wanda shine zai zamanto ya umu jami'a ma zakaru falau hashe, shay'un min zalika da abubuwan nan shida da suka ambata da akwai wani abu da ya inganta to lam tajja ila fida'i da annabi ibrahim ba a bukatar ma a ce sai an kawo masa ragon fansan ɗansa domin mafarkin duk gaba ɗaya dama duk shirme ne don dama sun ce eh, eh, abin nan mafarki ne an fahimta sa'an nan sun ce abu kare sun masa tarihi to idan duk duk kun ɗauka duk gaba ɗaya wannan abu ba daidai ba ne gaba ɗaya ma a ce a ce an kawo masa ragon fansa duk bai taso ba an gane ku yawwa sannan kuma da bai zamanto bala'an mubinin ba domin a ƙarshe dama Allah ya ce ina zalawar bala'un mubin lalle wannan shi ne bala'un wani irin bala'i mubinin bayyananne a ce yin kaɗan da bai kamata Allah ya sifanta da cewa shi menene wani bala'i ba yawo wannan dunkulallen jawabi kenan da ya game dukkan maganganun da suka ba sai kuma rarrababben bayani ma'ana kowane kalubala ɗaya sai a ɗauka a bashi amsa wani lokaci a bashi amsa da fuska ɗaya wani lokaci a bashi amsa da fuska biyu wani lokaci a bada amsa amsa da fiye da fuska biyu kamar da yanzu muka karatun da muka yi yau na'am والثاني ايه والثالث نعم والثالث لا أسف إنه wato ƙalubalen da suka yi ga hujjar wane ne asalif ne asalif ɗin suka ce mene ne yawwa lam yun wannan umarni ba a shafe shi ba suka ce abin da ya faru annabi ibrahim ya bi wannan umarni illa dai abin da ya faru shine an mai da wuyar isma'il wuyan karfe hasan ta gulla ko kuma ka ce an mai da shi karfe kawai wadi to idan an mai da shi karfe kenan ahlus suna suka ce aka mutum da an kun haka ai kuna daga cikin ginshikin a ƙidarku ba ta yadda za a yi Allah ya umarni da abin da ba yiwuwa amma yanzu da wannan magana ta ku kenan kun dawo kun karyata kanku da kanku akan ƙa'idojin ƙa'idar ku ingan sananniya domin a nan lazim maganar ku shine Allah ya yi umarnin da abin da ya san cewa ba zai yiwu ba domin babu yadda za a yi ka ɗauki bakin ƙarfe ko ka ɗauki tagulla ka ce wani ya ɗauki wukan da ake yinka kaji ko raguna da ita ka ce yinka bakin ƙarfe wannan ba zai yiwu ba a shi ne shine ma na ku inda hannu Ba ya inganta a wurinsu su mu'tazilan masu kansu saboda haka bai kamata masu ambata mana shi ba النوى الخامس اي بمزورين بقى كما انت da muka tsaya ne ko abinda su suka faɗa to me suka ce أنه ذبح امتثالا وبعد ذبحه التأم الجرح واندمل التأم يا هدي واندمل يا زمن تطعوه انتبه وهذه ta zama tabo saboda haka ya yanka ya yanka isma'ila ya yayin abin da ke faruwa ya yanka shi bayan ya gama yanka shi ya gama cika umarninsa inda yayinka ya sake haɗewa nan da nan ya warke shi ke na isma'ila ya tashi ya ci gaba da rayuwarsa an gani shi ne mana zabaha imtisalan ya yanka yana mai bin umarni amma bayan yayinka ilta'amal jarhu raunin sai ya haɗe wandamal ya warke ya zamanto tabo ta a'a ba da ma wannan kuma za mu zo ai za mu zo duka za mu ba da amsa a darasinmu na gaba ko dai yanzu ku bi abinda muka karanta yanzu aha ايه إيه لم يحتج إلى فدائه ايه <laughs> الله مو يبان هو نفسي كلا بس هو زي ما بيان بسم الله ما لا بكر زي ما بيان فباليش تبعينك أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى إله مع رجع يوم كذب لأخذ الوجود ذلك وهو ذلك مرضو حتى في ذاته وبديه لا بد أن يجب أن يجب Hmm. Hmm. na'am Mm.

أحسنت مم. أحسنت أكسلن أي نعم eh ado an fahimta na ga ya fahimta ka ta fahimta ku yawo na ƙadariya su ne mu'tazila ɗin jiya ba mun yi wannan bayani ba a alƙidatul wasiƙiyya ko ka manta a kan gadariya babbar magana ta ba da ba wani lokaci za mu za mu yi magana kan mota zuwa mota zuwa kungiya ce mai tattaunawa kan harkokin akida mota zuwa ba kungiya ba ce da take tattauna kan harkar fikku a kan harkar aƙida kamar da asha'ira su ma tattara ne kan me kan harkar aƙida haka mu'tazila haka jahaniya kenan daga cikin mu'tazila wasu za ka sami suna ikirarin su ahlus suna ne a fikku a mu'tazila ne aƙida kamar a zamakshari bai shahararren littafin nan na fikku na hadi na na menene na tafsiri tafsirin zamakshari kullum kuna ji saboda mutum kwararre ne a harkar luga da sauran su dole ba da wuya a samu wani malami da baya da tafsirin zamakshari kaga shi babban malamin mu'tazila ne aqida mu'tazila ne amma shi mai mai fikun hanafiya ne mai hanafi ne almuhim dai su mu'tazila Eh, kungiya ce da take tattaunawa kan ne kan maganar aƙida na'am na'am eh wal akharu ai da aka ce wasani fasidun shi na biyun batacce ne liwa jahaini saboda fuskoki biyu sai aka ce ahadihi ma na farkonsu wal'akaru wato ɗayansu kuma ɗayan wato na ƙarshen shi ne wal'akaru E al'azmu an al'azma la yajibu malam ya tafi wujub al-ma'zumi alayhi mun yi bayanin wannan wane ne ya fahimta yayi wa shi mai tambaya bayani ta bismillah ga abu ubaidillah zai ma bayani bismillah faddal ana kalla. لا يجوز من لم يأتي بالدين المعلوم. mutum abu ba har sai ya yarda abin da zai ne yawa ai kaga ba za ka karfafa karfafa nufi mu karfafa nufi ba nufi kawai ba yawa yi muje ko ka ka daga nan ya isa ka gamsu da jawabinsa ya gamsu da kai daga yanzu ko ya kara da madalla al'azmu karfafa niyya wannan shi yasa ake kiran eh, annaba nan guda biyar ulul azmi masu ƙarfin niyya ƙarfin niyya masu jajircewa da yawa su ne wanne ne wanne ne ulul azmi annabi muhammad sai wa kuma na'am ibrahim isa da isa dawa da nuh yawa nuhu ibrahim musa isa muhammad ta su ne ulul azmi masu ƙarfan niyya wurin bautar allah wurin karɓa ko bin umarnin allah wannan bai saka karfan niyya ba a ce dan ka kawai dan da baka shi ma sai daga tsufa <laughs> ka same shi ya dan yi rayuwa kana jin daɗin sa kana son sa sa'an Allah ya ce ka yanka shi ba tare da wani ja'in ja ba kuma ka yanka ka ka ce za ka yanka shi wannan karfin niyya ai ya kai ya kawo yawa na'am Eh, fa'iza azamta a yin ka karfafa niyya sai ka dogara da Allah dama Allah ya ce nemi shawarwari shawarin jama'a wurin neman shawarwari idan wani ya ba da shawara wani ya ba da shawara dole da shawara da ya za a amfani to idan ya karfafa niyya to ba ja da baya kuma sai ya dogara da Allah an fahimta kuma wani haka abin da ya faru a yakin Uhud lokacin da abin nan ya tara dattawan madina cewa yanzu ga kafirin makka sun kawo mana hari sun zo har madina suna nan a dutsen uhud me ya kamata mu yi me ya kamata a yi za mu ci gaba da zaman mu a madina mu kyale su sai sun shigo su shigo garin madina tun da mu garinmu ne mu musu kofar rago su shiga cikin lungunan madina mu musu kofar rago ko za mu ɗaura ɗamarar yaƙi mu je mu same su bayan gari mutane da yawa sun fahimci ra'ayin annabi ya fi karkata a kan a zanna kar a fita amma an tarawa dattawan madina ka ce a ina wannan ya zama kamar an biya mutu reni su zamanin musulunci ma ba a musu irin wannan hawan kawara za za musu yaƙi sa'an nan kuma ba su fita ba sai an zo an shigo cikin garin su sana kuma yanzu a zamanin musulunci kai ka zo Allah kana cikin mu saboda haka mu daura lamarin yaƙi mu je mu same su ta inda suke suna daji mu ma muna daji kada ma su ce mun bari sai da suka shigo gari saboda haka mu mun ƙi fita sun yaƙi inda ba saba ba annabi ce shi kenan ya je ya riga ya ɗaura ɗamarar yaƙi ya ɗaura maganin ƙarfe ka annabi shi ba shan ƙarfe maganin ƙarfe yake <laughs> wasu itatuwa yake sha na maganin ƙarfe ba a'a a maganin ƙarfe da dalla-dalla sulke abin san ba ya kanda tun da abu ne harka ne na a harbe ka da kibiya ko a soke ka da mashi ko a sare ka da takobi saboda haka suna wannan tattali akwai rigunan karfe da hulan karfe akwai karfe da za a daura a wuya daidai abin da saboda ko an sauke ka ko an sare ka ba zai sare ma wuya ba za a daura a kirji daidai wurin mutuwa hmm? kamar da ake sa abin da ake kira garkuwan bullet proof a yanzu amma da ta ya yi damara ya sa sulke ya fito to kafin ya fito wasu su sake shara suka ce kai kawai ba su kyauta annabi suna fahimtar ra'ayinsa kamar ya fi karkata da a zauna yana fita suka ce kai ayar sun lada Allah ta haƙuri muna ga mu ma yanzu muna ga a zanna mana kawai annabi ya ce ai baya dacewa ga annabi a lokacin da ya yi damara ya fito kuma ya kunce damara sai tafiya shine a zanta ka fa a ala

in ka fahimta shawaran da za ka yadda da ita yanzu kuma ka samu abin da fi karfin ta shi kenan sai ka dawo ba ka dawo ba eh, haka ne muna sauran lokaci ne to shi kenan alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك